Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has talatin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da dalol sai kuma niyya. sai kuma tashar mu ta afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsin yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da sarfi Hashim Gume da ma sauran abokan aiki muka sake dawo maku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewa jakadan kungiyar tarayyar Turai a Najeriya, Ketil Carlson ya kaddamar da wasu ayyuka na samarwa al'ummar garin kwi a jihar plateau tsabtataccen ruwan sha sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da su lemun barma zai kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar ghana sai kuma ra'ayoyin da ko masu saurare kuke kira kuna bar mana ta wayar tarho amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Laraba Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani ƙudurin doka da zammar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da karin kasafin dala biliyan hudu da kuma wasu sabbin ƙa'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma ƙananan yara. ƙuri'ar da aka kaɗan Tamanin da 84 ta amincewa takwas ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin trump ta sha suka game da rikon sakainar kashin da take yi wa ƙananan yaran da aka kama sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga ƙasar el salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin rio grande zuwa ƙasar amurka babu sauran kokonto kan cewa halin da ake ciki akan iyakar amurka ta kudu babban matsala ce ta jin kai da kuma tsaro a cewar sanata richard shelby dan jam'iyyar republican daga jihar alabama wanda ya kara da cewa babu wata hujjar jinkiri wajen magance matsalar Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara da daren jiya Laraba a wani wato a taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkanin suna neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. an fi mayar da hankali kan sanata elizabeth warren 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar massachusetts wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a matsayin wanda ko wadda 'yan takarar democrat za su zaɓa don karawa da trump a zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba shekarar 2020 sanata elizabeth ta faɗawa wa masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin miami wato na jihar florida da miliyoyin masu kallon ta akwatunan talabijin a faɗin ƙasar cewa ina son na dawo da gwamnati ga jama'a tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden da ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayi zai haɗu da sauran masu neman takara a daren yau alhamis a fagen muhawarar ciki har da sanata bernie sanders na jihar Vermont da Kamal Harris ta jihar California sai kuma magajin garin Pete Buttigieg na birnin Indiana da sauran wasu su shida. A cewar wani rahoto sabon rahoto kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wato ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da ta fara ɓallowa a duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS a karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta isw ta yi haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi ƙungiyar ta'addanci ta isis ta sake mayar da wani yanki a siriya da iraki inda tuni ma ta sake shige wato ta sake kwato wasu wurare rahoton ya ce ƙungiyar isis cikin tsari ta riga ta kawar da dukkan shugabannin ƙauyuka da fararen hula waɗanda suka bai wa masu yaƙar ƙungiyar haɗin kai rahoton ya kara da cewa ta riga ta akaba haraji ga mazauna yankunan da ke goyon bayanta tana kuma ci gaba da kawar da fararen hula da kwace ikon wasu wurare a iraki to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar gambia ya hayya jami da yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji a lokacin da yake kan mulki mace ta hudu ta ce wasu hadimansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don a yi lalata da ita ta karfi da yaji ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch da ƙungiyar trials international waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne sun yi hira da matan hudu har ma da wasu tsofaffin jami'ai takwas waɗanda suka ce suna da masaniya akan cin zarafin sun faɗi cewa jami da hadimansa sun bayo matan kuɗaɗe da kyaututtuka har ma da tallafin karatu da kuma barazanar cewa za a iya kwacewa nan take wasansu an ba su aiki a matsayin masu raba abin sha da shirya taruka amma babban aikinsu shine biya wa shugaban ƙasa bukatunsa na lalata yar uwar shugaba jami jimbi jami ana zargin ita ce ke taimakawa wajen samowa da kula da 'yan matan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar rikice-rikice don haka ne jakadan ƙungiyar tarayyar turai a Najeriya ya sha alwashin wa jihar. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos dauke da cikakken rahoton. kungiyar Tarayyar Turai ta yi alkawarin ba da tallafi ta hanyoyi daban-daban don kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Jakadan kungiyar tarayyar Turai a Najeriya Ketil Carlson ne ya bayyana hakan yayin da yake kaddamar da katafaren wurin samar da tsaftataccen ruwan sha da bahaya da kungiyar ta gina a ƙauyen Logomkwi a ƙaramar hukumar Yom da ke nan jihar Plateau. We know that there are issues around conflictivity economic Jakadan na kungiyar tarayyar Turai Ketil Carlson ya ce sun san akwai matsalolin da suka shafi tashin hankali, tattalin arziki da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yaƙi da su. Su ne ita ma tarayyar Turai ke taimakawa don kawo ƙarshen su. Jakadan ya ce abu mafi muhimmanci shine inganta rayuwar al'umma. And to do that we need to secure clean water, better health opportunities and of course we need to stop open defecation. Ya ce don haka ne yasa suka nemi samar da ruwa mai tsafta da inganta kiwon lafiyan al'umma don hana yin bahaya a fili. Yankin kui dai a baya ya yi fama da tashin hankali da ya sanya al'umman yankin da dama suka yi gudun hijira. Na zanta da wasu mazauna yankin koyaya suka ji da wannan tallafi da kungiyar tarayyar Turai ta yi a yankin nasu. Nuhu Yohana Davo kwanakin baya da ana an cike su crisis nan ba mu taba mun zato har wannan ruwan zai zo ba eh, gaskiya muna ce mun gode ma Allah ba tun wannan ruwan gaskiya wannan ruwan amma dama ta ina kuke samun ruwa ganin ruwa kam gaskiya mun sha wahala ba mun dan tottona su rijiya dai rijiya sai a dan kewaye da drum sai a dan samu inda muna shan ruwa kenan ni malama Juliana James Dalio dama muna diba ruwa rafi ne muna diba kuma a rijiya sai rijiyan kuma ba kyau daga wurin aka gyara mana boho domin rashin ruwa ma yakan kawo ciwo daban-daban ga su typhoid da su malaria amma yanzu da muka samu wannan ruwan dole mu yi tsafta. Basaraken gargajiya mai daraja ta ɗaya a yankin a aten na gane wuri Yakubu Chaiman ya ce sarakuna za su ɗauki tsauraran matakai kan masu ba haya a sarari. Iyodin da suka yi tunanin haka sun kamana wannan ta ina tsammanin mutane da yawa za su samu sauki. To ɗazu cikin jawabin ka kayi magana wato rashin tsafta ko kuma yadda ake ba haya ko ta ina din na akwai matakin da ku sarakunan gargajiya za ku ɗauka. Sarai wato mun ga cewa kullum ana gawa mutane domin su yi abin da ya kamata a yi ai kowa yana ga kuma kamar an mata mishi. to mun so magani ca tun da ake magana yanzu kowa bai kula ba a ya kamata sai mu nemi inda su din nan in sun je idan an ja musu kunne za su gane cewa a sha abin da suke ba daidai ba. Eh to za mu kai su kotu. Shugaban karamar hukumar Riyam Emmanuel boyi Jigul shi ma ya yi tsokaci. A rayuwar mutum in ba samu ruwa ba rayuwar ba za ta yi kyau ba. Saboda haka duk wuraren da ba su da isasshen ruwa in gwamnati ya ce zai taimaka yana da kyau. Sakataren gwamnatin jihar Plateau mai rikon kwarya Richard Tokma ya ce gwamnatin jihar ta ba da kashi talatin yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da kashi saba'in don gudanar da aikin ruwan sha a ƙananan hukumomin Riyom, Shandam da Kanam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kuma dalla a gaishe da Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waƙar. har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da fatan ana shan hantsi lafiya. To a yau shirin na kasa ba kasawa ba ya samu bakuncin ɗaya daga cikin fitattun na kasassun arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar. Muhammadu Bello da ake kira Baban Gayu mai hayar baburan a caɓa da kurar dakon kaya a ibadan wanda allah ya jarabce shi da gurgunta sai dai wannan bai katse masa hanzari ba saboda haka ya dage shekara da shekaru wajen neman na kai ta hanyar wannan sana'a wace a dalilin ta ɗaruruwan mutane ke cin abinci a ƙarƙashinsa lamarin da ya ba shi damar samun karbuwa a wajen al'umma kamar yadda ya shaida wannan shiri a tantaunawar da ta hada shi da wakilin muryar amurka hassan umaru tambuwal ya kuma fara ne da yin bayanin yadda aka yi ya samu matsalar kafafu gaskiya da baya ne bayan ma na kai shekara goma sha biyar allah ya daura min ita a can garinmu kebbi state bunza local gamman raha to irin wasan da muke cikin ruwa irin na ni ko da ni sheko in cikin ruwa kuma ni fasa kuma ni ƙara in tuma kuma ban kai da ruwan ba sai ni kai bakin abin ga sai kafata ta kalle daga nan ne dai abin ya ita ci gaba kuma aka zaunar da ni gida da daɗewa kuma ba a kai ni asibiti ba to kuma aka sami wannan gadon gadon da aka sami kuma sai ya lalata min kafat kuma da sannan ba a cewa ba a da a tsakanin da Allah ya sannan garinmu babana ina ganin shi an na da masu kuɗi da cikin garin raha to allah da ya kawo dai matsalar dai sai na zan hakan ga da yan kuɗi ka aiki da sanan da inda aka zo a gyara min daga bonzahara ha kano ana iya zuwa a gyara min wannan abu ya kayan allah ya ma abu kuma babu abin da zaka cewa sai na ɗauki abin na dangana shi wajen allah wannan lura ba ta kashe maka jiki ba wajen yin sana'a ko ka je ka yi bara gaskiya wannan lalura tunan da ta samu a garinmu ma ban tashi ina mai da kaina ba a yamin wani abu ko in ce in bara a yamin wani abu ko kuma a taimaka min da wani abu a tashi na haka Allah ya yi ni jajitacce Ha Allah ya kawo ni ibada ina a farko ina zaune a Legan ne can bakin boda kuma da niga tsangwama kwastan sun yi a sannan ma ina hitori na ɗaukar kayaki ana bani kuɗi na ana dan bani in na kawo wani abu a nan boda sai kwastan a eh, waɗanda suka ɗauko kuma sai su sallame ni to daga sanin niga tsangwama kwastan ya yi yawa da rayuwar lega kuma yawan abin nan lega hada-hadar lega ya yi mewa sai ni komo ibada kuma da dawo ibadan nan allah ya hada ni dai ina da masu kana da sannan ilan ina da mashi ya kai goma sha biyar kuma allah ya haɗo ni da wanga musa alhaji musa dan tambuwal to yanzu kuma shi ma yana bani mashin da yanzu a takaice dai mashi din da a hannuna nashi yana kai da hansi yanzu dai yaran da a ƙasa garin ina da yara a 'yan garinmu kuma ina da yara a daɗin kowa yaran da agwaja na dai insha Allah suna kai 150 in ba su yi ba da yan baro da yan abin kuma duk da a karkashi na suka ce kuma in wani abu na haka bida ni na kuma na riga na tsare kaina ban sa kaina cikin rigima ba in an ce ko wani na an ka ce baban gawi ya ce yaron baban gawi na ya ce a bahi kaza yana bahi a takaice saboda yanzu a takaice dai na shekara kusan 20 tudun wulli kuma babu wanda na taba cima naira babu wanda kuma na taba cima kuɗi ko in yaudare ko in mina na fanɗau rayuwa ta a haka gaba to waɗannan babura da ka tara haka ana maka aiki da su watan kabu-kabu kenan ko a caɓa sana'a ko? Eh ana kabu-kabu da su in mutu a sati zai ba mu dubu bakwai in na zai ba mu dubu shida. Mu kuma mu bahe man jiye kuma mu bahe abin ganga shi yana samun abin da ya ci muna taimaka ma yara sosai yaro da ya haɗa ɗari da sai abin da ne faɗa ma can baya wanda muna taimaka musu dan duk yaron da ya zo muna samun sana'a yi mu bashi in bai iya mashin ba sai mu ɗau baro mu bashi a haka ne dai har Allah ya sa barukan ga daga gana tara wasu wanda suka mutu ba su aiki aiki in mutane sun kusa sai mu yi gwanjon su sai a sai su to yanzu da yake kana da wannan lalura ta kafa me ya karfafa maka na rashin yin bara a gaskiya bai cikin raina a takaice a tashi na wannan abun bai cikin raina na yi bukatar duk abin da nika bida in bida da karfi na a bani saboda ganin nika rashin kawo gabe hana min komi ba babu abin da ban iyawa duk abin da mai kawa bi kai babu abin da ban iya kuma ina iya bugu wanka na yanzu har masu kahuwan suna shawon su zauna kusa gara a yanzu in koma gehe in zauna zuwa an jima kana samun mutum ya yi talatin kusa gara shi yasa ni ban iya wannan in mai da hannu ba in ce wai a taimaka min ko a bani sadaka a ban iya wannan ko a ƙauyen mu ban tahi da wannan ba sun sani me yasa ka zo nan ibadan kabbar arewacin najeriya kana sana'a to bari na arewacin najeriya kasan ita wada haraka arewa take mutum ne mu 'yan arewa muna da wata matsala ko asidan ne ka faɗi da mota ko mashin ya buge ka kawo ka ta ɗebe ko hannunka ya ɗebe abinda 'yan arewa za su fara cewa kawai ka je kai bara su ba su da rayuwa a tahi ka yi sana'a tunan in baka da hannu guda ka kawo kasuwanci ba a tunan baka da hannu guda ba a sai ko in baka da kafa guda ka kawo kasanci ba a ce ai tunda baka da kafa guda ba a sai to amma mu mutanen mu na arewa da masu kuɗin mu da manyan mu da mazan mu suna da wannan mutuwan zuciya da abu ya same ka abinda za a fara faɗa ma ka je kai bara ni kuma nigga tun tashi na waɗanda a gaba garan suna bara a walakanci ni gane su dan za ga mutum taggon sawa sai ya buwaye shi abin sawa ya buwaye shi daga wannan rayuwa a ta a girbe haci a kawo bakin garka ka zo ka zauna in ka zo ka zauna kila wani hizo daga a baka rabin da mai hakan gawa zakka ne ko kuma sadaka ne sai ni ga kai wannan abu ni ban taba ba wallahi wallahi ban taba ba ni gaban iyawa akwai in ni hito ma almajiran da a garin mu suna cewa ai can takurma mu ya kace kai ma za ka yi kai ma za ka yi kaza da kaza suna da yemi irin su kan rayuwa ganga ni kuma ba san rayuwata kuma kowa da irin wanda Allah ka yin shi namiji ni kuma ni tani ce wayan ga mutane in har suna gani ni ma nan zuwa gaba in lalura ta kammin zan komo in zauna bakin garka a tare da muna a bani na ba za su gani ba haka sai ni bar arewa gaba ɗaya sai ni komo kurmi da zama a nan allah ya fara bani jari ya fara bani sana'a yi tun ina hakan ga tun ina kai tun ba a yarda da ni ba yau an kai hagen ko mutu ya zo da suna na ya ce yaron baban gayu ne to za a baka haraka yi ko ban nan ko an ka kirwa ta ta kasan da wani eh gari kaza eh kakku damu saboda ni a rayuwata ko a garin mu ne san barawo kake baka zuwa nan ka zauna ban zama da barawo kuma in ni garago kake da yawan kwana sai kwana ban zama da kai saboda na san kulba daɗe sai kayan wanzu cashe su har yanzu ba a taɓa kama ni da laifi ba a nan tudun wulli ba a taɓa cewa ai baban gayu ya yi kaza ba ko yaran baban gayu su yi kaza a na riga na ce Allah kuma ya taimaka na ɗau doka mai tsanani wanda in san ga lamarinka a can gida kai barawo ne to in ka zo nan ba za ka zama wajena ba sai dai in tura ka calle ga akwai yan uwana ka ce can kai saran haki su kan saran haki na ba abin kaddaran mutane ta a kusa gare su ba ko kaddarori hakan ga kaji wada lamari na yake wannan sana'a wannan sana'a ta babura da hake bada haya ko a tana biya maka bukata a tsakani da allah tana biya min bukata a cikin ka sha in sha in ba wani kuma in yi abin da ni ga dama a yanzu ko mota uku gare ka masu bido ma kuɗi in ni ga dama in ba dan bazaranci wanda da ya san ciwo ne bai yi ba da in ni ga dama ko mota uku gare ka baka yi ni sake kuɗi wa da ka ga dama ba amma a kan me ni na san ciwon kaina ba zan sake kuɗi da inda ba su hitowa ba duk inda ka gana sa kuɗi inda za su hitowa na in samu wani ba zan zauna a haka ba ta ina ka sami wannan jari na sayan waɗannan babura to ka shi lamari wajen allah da yake a sannu sannu sannu sannu sannu na faɗa maka kamanta da waccan sana'ar da nake yi in ni je boda irin masu kuɗin da adda kayaki kasan kwastan ba su yawan takura muna in ni ɗauko 'yan kayaki ni hito da su su kuma inda adda su ɗan sallaman naira dubu goma dubu biyar dubu shidda haka dai har Allah ya sa da ni samu wannan abu kuma ni komo nan sai ni kama harkan masu suka kanga To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu kam a madadin bakon shirin na kasa Muhammadu Bello Baban Gayu da wakilin sashen Hausa a Ibadan Hassan Umar Tambuwal ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki muke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. Na kasa ba an gaishe ka yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. An kama mutum hudu da ke niyyar yin fashi da makamai. Jaridar ta ce an kama wasu mutane guda hudu a mahakan kurbo a waje krom kusa da Jacobo da ke a gundumar a masu Central cikin jihar Ashanti dangane da wani shiri na fashi da makamai. Waɗanda aka kama Prince Afro ɗan shekaru 28 da Emmanuel Kesi mai shekaru 19, Prince Aje shekaru 24 da Kwajo Sapon shekaru 27. An kame su ne jin kaɗan bayan an yi cunin. su ga 'yan sanda a jakabu dangane da wannan shiri na fashi da makamai da dasu gudanar a ranar Lahadi. Kwamandan 'yan sandan gundumar jakabu Sufurdanta Abdullahi Idris ya faɗa wa 'yan jarida a ranar Laraba 26 ga watan nan na Yuni a wurin wani taro manema labarai cewa ɗayan waɗanda ake zaton wadda aka bayyana sunansa kurum da ake ya yi ƙoƙari ya arce. Jaridar da Statesman ta ruwaito cewa Auditor General ta zargi ejansoshi guda shida da alaƙo mai kuɗi dala biliyan ɗaya da ɗigo biyar. Jaridar ta ce wani bincike na musamman da Auditor General ta yi ta bankaɗo wa sama da faɗi da kuma cin hanci a waɗansu ma'aikatu na ƙasar nan. Ma'aikatun dai sun haɗa da Jami'ar Ghana, Electoral Commission, Ghana Broadcasting Corporation, Ghana Export Promotion Authority, Chartered Institute of Taxation Ghana da kuma National Communication Authority game da abin da rahoton ya ce ne dangane da wannan rahoto daga Auditor General a gano cewar an yi sama da faɗi da gana sai da biliyan ɗaya ko kuma dai kuɗin Amurka dala miliyan ɗaya da talatin. Waɗanda aka nuna cewa waɗannan ma'aikatu guda shida sun laƙume tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya da kuma shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito. Asantihin ya sake tuɓe wani sarki na ofin su a Hinkuru a dalilin zargin da ake masa yin sama da faɗi. jaridar ta ce otunfu tutu na biyu a asantehini ya sake yin amfani da ikonsa wurin tuɓi wani sarki na ofis ahinkuro na na ahinkuro Osei da zargin da ake masa na yin sama da faɗi da kuɗi masarautar tuɓe wannan sarki dai ya so ma aiki ne tun a ranar litinin 24 ga watan yuni shekara ta tara. kuma an gudanar da shi ne a fadar manshiya kuma ya iso mako ɗaya bayan sarkin ya tuɓe wani sarkin wato ne a can kwame a kowuya na uku. In kuma mun duba jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar ƙasar Ghana da mu samu wannan labarin. 'Yan tiredar nigeria Swami Magazine sun koma bakin aikinsu. jaridar ta ce najeriya masu sai da karafan gyaran mota aswami magazin da ke a cikin garin kumasi waɗanda aka matsa musu suka rufe shagunansu a dalilin kiyaya ko kuma kyabar da farorinsu na ghana sun ka nuna musu sun koma bakin aikinsu wannan ya biyo umarni daga kwamandan 'yan sandan jihar ashanti wadda ya bukaci 'yan tiredan da su sake buɗe shagunansu yayin da hukumomi ke ci gaba da tattaunawa domin samun bakin zarin warwarewa wannan rashin fahimta. Ridwanullah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a gaishe da Ridwanillah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ka aika mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. Mai magana Kwamar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina babban da kungiyar mada Talaka. To a gaskiya magana da mai martaba sarkin Kano ya eh, yi Muhammadu Sanusi na biyu talaka na tsira ba mu goyon bayan ta na cewa wai a cire tallafin mai da kuma na kuɗin wutar lantarki muna ganin wannan ra'ayi ne na 'yan jari hujja. Mu abin da muke cewa shine dole ne a tallafa ma talakan Najeriya ta bangaren man fetur ta bangaren ilimi ta bangaren eh, wutar lantarki da sauran abubuwa idan matsalar cewa wasu ne ke cinye tallafin to ya kamata mai martaba ba da shawara ya ga wa'an hanyoyi za a ba a tabbatar da tallafin ne yana zuwa ga talaka wannan shine mafita amma kullum a zo ana cewa za a cewa tallafin nan ba zai taba gaskiya Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka mai magana Alhaji Musa Amurkan siya Kegan Najeriya. Ina kira ga Buba Galadima ya yi tsoron Allah da na goya galadin na ne da buhari ne da duniyar buhari ita ce yake gina har yanzu to allah ya sa buhari ya gane ya bashi ya zaɓi wanne za shawara garba shehu alhamdulillah kuma allah ya taimaka an samu nasara assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika suya kebin najeriya al'amarin najeriya sai dai mace allah ya sauka musamman akan talakawan najeriya masu cikin ga shugaban kasa to ban mai mamaki ba kan waɗanda ke cin shugaban ƙasa na tsare akwai rashin karatu na biyu akwai rashin tauhidi da shirin tsoron Allah ni dai a nan tunani ban kwantawa shugaban ƙasa ya azabta ni ko ya talauta ni don bai isa ba duk abin da ya zo daga Allah ne Allah shi ke azabtawa shi ke talautawa amma wasu sun ɗauki Buhari da ya hau mulki zai azabta su ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar zuba Najeriya muna godiya al'ummar mutanen guru da kewayenta muna godiya da sabon probar da aka samu na legal dr abba idris a teku bakar islamic studies wannan abba idris samun probar da ya kawo ci gaba da dama a legal don an gyara harkar bangaren ilimi lecturorin sai na kula da su kamar especially kuma ɗalibai kamar kurs da aka kawo na NCD. E. da an waye gari ana yin diploma a gashuwa na yanzu e. yanzu kuma an samu ci gaba a sauwake ɗalibai za su karatu a nan gai na jagorancin kawo wannan kwas da aka yi na yanzu e. wannan abubuwan kuma alkhairin ya gyara makaranta To madalla yanzu gasar filu ya dawo mana da takaitattun labarin duniya. To a takaice daula jiya laraba majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudurin doka da zammar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da ƙarin kasafin dala biliyan hudu da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. wari da aka kaɗan 84 ta amincewa takwas ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da riƙon sakainar kashin da take wa ƙananan yara da aka kama sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga ƙasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin Rio Grande zuwa ƙasar Amurka. masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat sun tafka muhawara a daren jiya laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020 dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa donald trump bayan yin wa'adin farko a fadar white house an fi mayar da hankali akan sanata elizabeth warren 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar massachusetts wadda sakamakon a jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden a matsayin wanda ko wadda 'yan democrat za su zaba don karawa da trump a zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamban shekara ta 2020 to a gaishe ka kafin mu yi sallama bari mu miƙa saƙon taya murna ga alhaji ahmad abubakar dan fetal da alhaji shehu abubakar dan madakin guyaku murnar ɗaurin auren 'ya'yansu abdulrashid ahmad da nana asma'u da kuma saukar karatun ranar asabar dinnan mai zuwa da karfe biyu na rana a gidan alhaji shehu ketal a garin gombe na jihar adamawa. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima kaɗan da la'asar inda za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin sabila hashin gumel da ya na gabatar da shirin sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu mr daryl smith ni daula salim nake cewa bukuta lafiya